وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ينقوى ما سجرما ina yin mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ina faɗin assalamu alaikum kamar yadda bayani ya gabata muna safiyar lahadi ne sha biyar ga wata ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara ana kwatanta hakan da sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da takwas a kalandar albashi idan hakan ya inganta ina gode wa Allah ta baraka wa ta'ala da ya tara mu a cikin wannan wuri wanda ya shahara da sunan markazu salafiya da ke kan titin maje a wannan unguwa ko yanki na tudun wada a cikin ƙaramar hukumar mulki ta zaria jihar kaduna najeriya domin amfanar da kawunan mu da kuma yin musanya wajen amfani kamar yadda addinin musulunci ya karantar babu shakka ko mata dole ne a yaba maku kuma dole ne a jinjina maku ko da ko ba a cire hula gare ku ba saboda irin kokarin da kuke yi na halartar irin waɗannan karatuttuka da neman ilimin yadda za ku bauta wa ubangijinku Allah tabaraka wa ta'ala ku kyautata zamanku a gidajen aurenku ku kyautata tarbiyyar 'ya'yanku kuma ku kyautata mu'amalarku da sauran mutane babu shakka kun shahara da haka kuma dama aikinku ne kuma dama idan ba ku yi haka ba waye cancanta ya yi a duk doron ƙasa bayan ku ne mahaifa iyaye wadda kuke matsayin makarantar farko da kowane ɗan adam sai ya bi ta cikinta ran da aka waye gari al'amarinku ya ja baya yanayinku ya taɓarɓare tarbiyyarku ta lalace iliminku ya zama jahilci wayewarku ta zama ƙidahumanci to ai al'umma ta shiga cikin wailu da wailatu kuma babu shakka wannan al'ummar makiya za su yi nasara a kanta wannan ya sa abokan gaban addinin musulunci abokan gaban musulmi abokan gaban ci gaban ɗan adam da wayewarsa a duniya yahudu da nasara da sauran munafikai da zindikai da karnukan farauta da 'yan barandan abokan gaban addini na asali ba su bushe ba ko ba za su gushe ba suna kulla makirci da kaidi a kanku domin kun lalace kun barbare al'umma ta lalace gaba ɗayanta na haka ina roƙon maku, Allah ya ci gaba da shiryar da ku ya ɗora ku akan daidai ya tabbatar da ku akan hanya madaidaiciya hanyar da ya yadda da ita hanyar bayansa da ya yi ni'ima a kansu annabawa da manzanni da suddiƙai da shahidai da sauran bayan Allah na gari jewar haka ina cikin masallacin kwalejin sardauna da ke kaduna sardauna memorial college a inda yake ba wai ɗaruruwa ba ka iya cewa dubban mata ne ke taruwa kai ka ce kaduna gaba ɗaya take haɗuwa a wannan wuri ko mata ne yan uwanku waɗanda suna taruwa don su ji alkhairi su ji allah ya ce annabi ya ce ƙalar lahu ƙalan rasulu ƙalan sahaba domin su gane addini a ma'aunin da ya dace ko bisa fahimtar magabata na kwarai waɗanda aka ce su ne 'yan mazan jiya manya ɗiban fari waɗanda su ne sojojin musulunci na farko Allah mun gode maka kuma wannan ya isa mutum ya ji daɗi ya gane cewa sunna ita ce kawai don haka sunna sak kuma sunna kaɗai wallahi in ba ahalus sunna ba babu waɗanda za su iya irin waɗannan abubuwa ni na sha gorantawa kuma yau ma zan ƙara kuma wannan gorin domin nuna godiya ga Allah ne cewa a duniya kakaf ba waɗanda ke da tsari na a zo a taru a yi karatu karatu dirarre lacca dirarriya wadda take da gabatarwa take kuma da kammalawa ko cikawa sai ahalu sunna a duniya baki daya duniyar ilimi ta yarda da wannan don haka ne ko an ki ko an so za ka iske dai ahalu sunna sai dai gaba gaba ahalul bid'a sai dai baya baya wannan gaskiya ce da muke ambatawa ba dan kawai mu ji mai kabbara ko mai anashuwa ba sai dan mu gode wa Allah ko mu san Allah zai tambaye mu akan wannan ni'imar ya Allah ka sa mu ci wannan jarabawa a wannan safiya na zo mana da wani abu ne daban wanda ban taba zuwa da irin shi ba nan wurin kuma saboda yana daga cikin manhajin ahlus sunna cewa abu na farko da suke ba muhimmanci shine gyaran kawunansu yadda za su kyautata alaƙarsu da Allah Ubangiji ta yadda da haka ne za su tsaya su iya isar da saƙon Allah su kira wasu su zuwa ga addinin Allah duniya ta gyaru al'amura su kyautatu zaman lafiya ya tabbata ya zamanto Allah shi ake bautawa bisa cancanta ba wani ba don haka da zan tattauna da mu a wannan safiya insha Allah na da alaƙa ne da gyaran kawunan domin mu kai ga samun taskiyatun nas gyaran rai gyaran ruhi amma ba zan kai mu zuwa ga sunan maudu'in ba har sai na yi shimfiɗar da nake ganin ya kamata in gabatar in ya so daga nan sai mu ambaci sunan mawdu'in mu kuma ci gaba da tafiya don mu kai ƙarshen inda muke so mu tsaya da taimakon Allah ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka ya man gam da katar ya datar da ni zuwa ga daidai domin in faɗa muku daidai da harshen da yanayinsa zai sa ku gane cikin sauƙi ko kuma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ku da sauraro mai kyau ta yadda za ku fahimci saƙon a ƙarshe kuma ya zamanto kun yi amfani da abubuwan alkhairi da za a ji sannan ina muku albishir cewa a ƙarshe gaba ɗaya kafin in tsaya ina fatan ya zama abin da zan faɗi na ƙarshe in ma na manta ku tuna mani akwai wani abu da zan ambata a matsayin albishir gare ku amma ba zan faɗi ba yanzu sai dai kawai na sa ku ku shiga cikin halin tunanin menene wannan amma don Allah kar wannan ya ɗauke ku ku kafa gane aron kunnuwan ku da kuma zukatan ku Allah ta'ala ya samu dace Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta wa mutane abubuwan da suka sanya musulmi yake ɓanta da siffofi masu yawa duk inda musulmi yake yake ke ɓanta da waɗansu siffofi irin siffofin da babu wanda ya tarayya da shi musulmi suna da siffofi guda hudu waɗanda da su ne ake mayyaze su ake bambance su idan an kwatanta su da sauran al'ummomi ko kuma mutanen da ke bin sauran addinai abu na farko da ya keɓance musulmi daga wasunsu shine aƙida saboda su musulmi sun yi imani da rukunan imani guda shida da kuma sauran abubuwan da waɗannan rukunai suka ƙunsa na daga lawazim da kuma abubuwan da suke gadarwa na amfani irin wannan aƙida tana da tasiri mai yawa a kansu ta yadda take saita tunaninsu take gyara halayensu take ɗora su a kan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi domin dama su suka cancanta da haka domin su ne suka yarda da Allah a matsayin abin bauta shi kadai kuma muhammad ɗan abdullah farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin manzo na ƙarshe suka yarda da musulunci a matsayin addinin da shi kadai ne Allah ya yarda da shi saboda haka sai ya zama wannan aƙida ɗin tana tsara mu'amala kyakkyawa a tsakaninsu tana sa suna son juna da ƙaunar juna da tausayawa juna da tausasawa juna da kyautatawa juna zato da kuma musayan amfani tsakanin juna a cikin Alƙur'ani mai girma Allah baraka wa ta'ala ya ba mu labarin irin wannan aƙidar da kuma irin tasirin da take da shi a kan al'ummar musulmi misali Allah baraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratu Muhammad sura ta 47 aya ta 19 yana cewa fa'alam annahu la ilaha illallah, Allah wastaghfir li dhanbika wa mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum to ka cewa lalle Allah shi kadai ne ake bautawa bisa cancanta ko ko ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai kuma ka nemi gafarar zunubinka da na sauran muminai domin Allah ya san jujjuyayenku da kuma inda kuke komawa haka yana cikin suratul bakara sura ta biyu kenan aya ta 285 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسلك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير wannan aya tana nuna mana irin yadda Allah ta'ala ya ɗora manzansa sallallahu alaihi wa sallama da sauran muminai akan aqida sahihiya salimiya wadda take cike da goyon bayan alkur'ani da sunna ingantacciya bisa fahimtar magabata na kwarai kuma Allah ta baraka wa ta'ala cikin suratul nahl sura ta goma sha shida aya ta talatin da shida yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wa tanibu tagut hakika mun aika da manzo ko mun ta da manzo ga kowace al'umma akan su bauta Allah shi kadai kuma su nisanci ɗagotu. wannan ke nuna cewa ashe al'ummar musulmi ta ke ɗanta da aƙida aƙidar da take ba yadda za a yi da ita nan gani nan bari sifa ta biyu ta wannan al'umma mai albarka ummatul ijaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ibada wannan al'umma ta musulmi Allah ya zaɓe ta ya kuma keɓance ta da ibada ibadar da take gaba ɗaya manufarta shine kawo tsarki da gyaran zuciya gaba ɗaya ibada da ake wa Allah manufarta domin a samu tsarki ne a kuma gyara zuciya idan kuka ɗauki sallah manufarta taskiyatun nafs a tsarkake zuciya a wanke ta kwal daga dauɗa ta shirka da kafirci da zunubi da bid'a da irin wari da tsori da hamami da bid'a ke da shi shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce a cikin alkur'ani mai girma inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace me kuke tsammani ko ne kuke gani idan aka ce mutum na da wurin wanka a ƙofar gidansa zai yi wanka sau biyar a kowace rana da dare kuma ce yana da swimming pool ko makamancin wannan zai yi wanka sau biyar za a samu datti a jikin shi to kamar haka ne yin salloli biyar a kowace rana da dare haka suke wanke mutum su tsarkake shi su yi mashi fes ta yadda ba zai samu dauda da sako da zunubi daga Allah tabaraka wa ta'ala ba idan kuka ɗauki azumi Allah tabaraka wa ta'ala abin da yace shine ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun kalmar at-tattaqun ko kuma kalmar tattaqun daga at-taqwa ne attaqwa ana nufin yin abin da Allah ya yarda da shi yake so da barin abin da Allah baya so ya hana da kuma yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake so ya yarda da shi da kuma barin abin da baya so kuma baya cewa ayi idan mutum ya samu wannan bai samu kin zuciya ba bai samu gyaran rai ba matukar za a ce ya kiyaye imtisalul awamir ijtinabun nawahi yawa Allah da'a yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idan kuka dauki zakka manufar ta a samu tsarkin zuciya shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم dukiya دوكيا ككرب zakka ko sadaka daga cikin dukiyarsu wadda za ka tsarkake su da wannan ka kuma wanke su daga daudan kafirci da daudan shirka da kuma ƙazantar rowa kuma ka yi masa addu'a domin addu'ar ka na sa masu natsuwa a cikin zukatansu ashe kenan idan ka samu tsarkin rai ko kuma ka samu tsarkakewa da kuma wankewa a dalilin yin zakka an samu gyaran rai ko ba samu ba hajji gaba ɗaya manufar hajji kakar ita ce a samar da rayuwa mai kyau tsarkakakkiyar zuciya ruhi na managarci wanda zai yi da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala sai sa Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani mai girma faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulul albab mu duba mu ga yadda Allah ta'ala ya faɗi irin abin da yake so a yi a wajen aikin haji bina a samu gyaran rai a samu gyaran ruhi a samu taskiyatun nas domin wannan na daga abubuwan da suka keɓanci wannan al'umma daga watanta shi yasa wannan ibada take gaba aƙidar da muka ce ita ce sifa ta farko ta wannan al'umma ɗin kuma ita wannan ibada musulmi yana tsaida ta ne da dukkan ɓangarorin rayuwa kakaf a dukkan ɓangarorin rayuwa ba kawai akan waɗannan rukunan musulunci ba bal rayuwarsa gaba ɗaya cin abincinsa sanya tufafi tafiyarsa zama shan ruwa bacci tashi shiga ban ɗaki fita ban ɗaki yin sallah da dukkan abin da za a yi hadda abin da ya kai da zuwa makaranta da karatun kansa da yin aiki na hukuma ko yin aiki na leburanci ko yin kasuwanci ko makamancin wannan da aka siffar musulmi ta biyu ita ce mene ibada kuma zai yi haka ne bisa asasi guda biyu asasin yi don Allah ikhlasu kenan da kuma asasin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wato almutaba'a kenan shi yasa Allah baraka wa ta'ala a cikin suratul zariyat sura ta 51 aya ta 56 yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sannan a cikin suratul an'am sura ta shida ayoyi na 122 zuwa 123 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka nan a cikin suratul bayyina sura ta 98 aya ta 5 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سمع حديث يا إن جنت من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ندى الإمام مسلم يخرج آيات الرواية عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد kina ana nufin kai don Allah kuma ana nufin kai yadda shari'a ta ce bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifa ta uku wanda ke keɓe musulmi daga waninsa ita ce siffar ilimi da kuma da'awa neman ilimi da aiki da ilimin da kuma kiran mutane zuwa ga ilimin to a nan wurin ahlu sunna su ne gagara da duk duniya su kaɗai ne suka ba ilimi mahimmanci domin su ba kuma shahara sun dogara ba face da ilimi shi yasa ba taɓa samun wani ko ɗan bid'a ko kuma ɗan tsakatsaki ya yi mukawama ko ya yi mubaraza ko ya yi kawa kalubalanci ahlus sunna ilmance ba face ya faɗi wasu domin kuwa ahlus sunna in dai ilimi ne to masha Allahu Allah ya masa albarkan ilimi sannan ba kawai ilimin ba sun shahara da aiki da ilimi domin su kokarin su kullum shine dan abin da suka sani su aikata wasu su kuwa ko dai ga suna kokarin tara ilimin amma maganar aiki bai daga cikin ajandar su ko kuma ga ilimin ma ba su damu da shi ba suna ma gaba da ilimin da masu ilimin amma ahlus sunna to waɗannan su daban suke shi yasa ku nemi tarihin al'imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a ku ji irin yadda suka yi mukawama da bid'a da yan bid'a da waɗanda suke harifai masu saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar al'umma kai baya baya kuma ku nemi tarihin al-imam shaykhul islam ibn taymiyyah ku sha bayani game da yadda ya mukawama shi kadai ya tsaya tsayin daka ya fuskanci jama'ar tatar waɗanda su mutane ne a azzalumai wanda suka rusa daula ta musulunci khilafa ta musulunci suka tabbatar da barna da fasadi a ban ƙasa suna fyaɗe suna cin mushe suna shan giya suna zinace-zinace suna ƙwacen dukiyar mutane amma ibn taimiyya shi kadai ya rufe majalisunsa ya ce karatu ya koma ga jihadi ya shajja a mutane ya kwarzanta al'amarin jihadi ya faɗakar da su yi masa allura aka koma fajen fama ba a dawo majalisi an ci gaba da karatu ba sai da aka karar da abin da 'yan tatar azzalumai suka tabbatar a wannan zamanin waye kuka ji ana kiran shi malami amma kuma ya zama baya yo nakali baya yo wato kwaikwayo baya amfana da littafan allamani manyan malaman da duniya ta ce ba a yi irinsu ba a wannan zamani abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani wanda aka ce a wannan zamani ba a yi malamin hadisi irinsa ba a duniya ta yadda hatta 'yan bid'a sai sun yi nakami daga littafansa ne littafinsa zai karɓi wajen yan bid'a ma sai sun ce wannan hadisin hul albani ko sahahul albani da kuma abu abdullah muhammad ibn salih al-usaimin wanda aka ce a wannan zamani ba a yi malamin usulin fikihi masanin harshen larabci masanin tafsirin ƙur'ani masanin fikihun addini kamar shi ba wanda dole ne sai yan bid'a sun hada da jin ko a Saudiya ba al ya ce kaza kafin ma ka ta karfi wajen muridai to wannan na daga cikin khasa'is da mizat na ahlus sunna a duk inda suke saboda haka ilimi a yi a kuma yi aiki da ilimi sannan kuma a yi da'awa a kira mutane zuwa ga wannan domin Allah baraka wa ta'ala abin da ce kenan a cikin alkur'ani a suratul al imran sura ta uku aya ta ɗari da goma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa na billah wanda har malamai ke cewa ran da aka wayi gari musulmi sun daina da'awa to wannan khairiyyar da aka ce ku ne mafi alkhairi to wannan matsayi da kambe da babbar shaida da Allah ya bada za a janye ta daga gare su haka nan a cikin suratul fussilat sura ta 41 ayat 33 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ashe kenan ilimi da kuma da'awa bayan an aiki da ilimin na daga cikin abubuwan da musulmi suka shahara da shi kuma suka zama keɓantattu a kansa a duk duniya siffa ta hudu da ke keɓe musulmi daga su ya to musulmi sun fito balo-balo a gane su da saura ita ce siffar ɗabi'u kyawawa kyawawan ɗabi'u ɗabi'un girma ɗabi'u masu matsayi ɗabi'un da ake gode wa mai shi ɗabi'un da ake yaban mai shi ɗabi'un da ake haba-haba da faran-faran da wanda ya nuna su ɗabi'un da ake gode wa su. a yabawa ƙarshen su domin ko kamar yadda wani yake cewa a wani baiti na waka innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu ai al'umma gaba ɗaya kowace al'umma gaba ɗayanta abinda yake tabbatacce a cikin ta shi shine ɗabi'u ran da aka ce ɗabi'u ba su to gaba ɗaya al'ummar ma ba ta to sai zama al'ummar musulmi ta shahara ta zama gagara dau domin tarihi na nuna mana cewa gaba ɗaya waɗanda suka musulunta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wani sahabbai kai iya cewa kashi 60 zuwa kashi 70 bisa ɗari na dukkan waɗanda suka musulunta a dalilin da'awa ne da kuma kyawawan ɗabi'u da suka gani ba ma dalilin yaƙi na takobi ba domin ɗabi'a ta ƙwarai na da tasiri akan dukkan mutumin da ke son ya ga abin da yake daidai domin ɗabi'a ta ƙwarai tana jawo ta ribanto zuciyar hatta ma wanda yake abokin gaban ta al'ummar musulmi ta shahara da wannan ɗabi'u managarta ya ku uwa su ne a fa abu mafi nauyaya mizanin mumini ba abin da ke sa ma'auninka na alkhairi ya yi nauyi ya ƙaru ya yi rinjaye ma'auni mara kyau kamar kyakkyawar ɗabi'a kamar yadda hadisi ya inganta daga abu dawud da at kyawawan ɗabi'u na daga cikin abubuwan da suka fi shigar da mutane aljanna hadisi ya inganta kamar yadda zai cikin tirmidhi cewa daga cikin abubuwan da suka fi sa mutum ya shiga aljanna cikin sauƙi to akwai kyawawan ɗabi'u kuma kyawawan ɗabi'u na daga cikin abubuwa guda hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ya ce idan dai kana da waɗannan abubuwan guda hudu to kar ma ka damu in ka rasa wani abun duniya ko mai ka rasa kar kai bakin ciki in dai kana da waɗannan abubuwan guda hudu hadisi ya zo da haka kamar yadda wato al'imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad ɗinsa masu kyawawan ɗabi'u suna daga cikin mafi cikar imani waɗanda suka fi cikar imani su ne waɗanda ke da ɗabi'u kyawawa hali na gari kamar yadda al'imamu turmizi ya ruwaito sannan su masu kyawawan ɗabi'u su ne mafi alkhairi a cikin al'umma kuma su ne zaɓaɓɓu a cikin mutane zaɓaɓɓu a cikin addinin musulunci kamar yadda bukhari da muslim suka fitar da hadisi akan haka idan kana neman bayan allah waɗanda allah ya fi so to in ka ga masu kyawawan ɗabi'a to ka ce ka ga waɗanda allah ya fi so kamar yadda al'imamul hakim ya ruwaito banda wannan su masu kyawawan ɗabi'u sukan kai darajar mai azumi wanda kuma yake yin ibada cikin dare gaba ɗaya mutumin da zai azumi da rana sanar da dare kuma yake ki bacci yana ta ibada to ya sun san ba karamin lada yake samu ko to masu kyawawan ɗabi'u sukan kai matsayinsa ko da ba su sannar ba kuma ko da ba su yi azumin ba kamar yadda hadisi ya inganta daga abu dawud idan kana so ka san waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lamuncewa wani gida a kololuwar aljanna domin aljanna matakai matakai take da shi to akwai waɗanda manzan Allah ya ce ya lamunce musu gida a can tsororuwa kololuwar aljanna su wane ne waɗannan daga cikinsu akwai masu kyawawan ɗabi'u kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sunan abi wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto shine jagoran masu kyakkyawan ɗabi'a idan kana neman mai kyakkyawan ɗabi'a in ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama to kai fatiha ka tashi babu sauran wani kuma kun ga inda jarumta ce wanda na daga cikin kyawawan ɗabi'a ba a kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama idan tausayi ne ba a kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kyauta ne ba kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan hakuri da juriya ne ba kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kokarin neman ilimi ne ko ya hada ilimi ko kokarin jawo wa mutane alkhairi da amfani babu wani kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan abin da ya shafi nema wa mutane sauki ne da ba su uzuri da hanzari ba kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai manzon Allah kyautarsa yadda yake sakin hannu ya bada ya fi yadda fankan nan ke wulwulawa kamar yadda hadisi ya inganta a bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tausayin sa har ga dabbobi ma ana zaune wata rana sai ga wani raƙumi ya zo ya rufu ya kwanta a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa bakinsa wajen kunnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi masa kus kus ya gama da aka gama sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ga ya miƙe sai ya je wajen waɗansu mutane da ke zaune ce cikin kuwa ke da wannan raƙumin wani ya ce ni ne manzan Allah ya ce to ya kawo karanka ya ce ka more shi yana da karfin sa yanzu ya tsufa kuma ka ce in ka koma gida daga wannan tafiyan za a soke shi a cinye shi a sharo mu bai tsaya nan ba wata rana kawai yana tafiya sai aka ji ya ce wai cikin kuwa ne ne ya taba waccan tsuntsuwa don an ga tsuntsuwa na ta kai kawo fir ta gaba fir ta dawo tana dama tana hagu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hala akwai wanda ya taba wancan tsuntsuwa daga cikin ku sai wani ya ce eh, ni ne na je na ɗauko ‘ya'yanta za a ce kuma ya mata ana maida mata ‘ya'yanta a sheka sai ta koma ta kwanta ta yi lamo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an dawo daga tafiya sai aka tsaya a wani wuri a huta to kuma wurin akwai rana bishiya guda ce mai inuwa sosai sai sahabbai suka bar mashi wannan bishiyar su suka koma wani wuri sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai bacci ya dauke shi sai wani mutum ba musulmi ba ya labato ya fadato dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aje takobinsa ya rataye akan bishiyar sai ya labato ya fadato ya zo ya dauke takobin ya zari sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai farka sai ya ce wa manzon Allah wane ne zai tsare ka daga wannan takobin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sarkin jarunta sai ya ce Allah ubangiji sai mutumin hankalinsa ya tashi sai firgici ya kama shi sai ya rude ya kidime sai takobin ya fada hannunsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ya karba ya dauka sai ya ce to kai kuma wace tsare ka daga takobin nan sai ce aka ai kai san ka kai mai yawan ainihin tausayi ne mai kyauta ne bai mai da sharri in an masa sharri manzon Allah sallallahu alaihi wa ce to an kyale ka amma yi kalmar shahada sai ya ce ba zan yi ba manzo Allah ce to ka abinka in ba manzo Allah ba zai wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jagora ne na duniya hatta duniyar waɗanda ba musulmi ba ta yadda cewa ba a taɓa samun shugaba jagora gwarzo mutumin da yake ya zamanto bayyanansa ta zama ta ma mai duniya gaba ɗaya ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum Michael Hart wanda ya rubutu littafi ya sanya mana littafin suna zakakuran mutane guda ɗari wanda duniya ba ta yi irinsu ba kun sa abin mamaki a cikin littafin ya kawo annabi musa ya kawo annabi isa ya kawo manya-manyan masana falsafa arna da musulmi amma da ya tashi sai ya zo na farkon su wanda ya fi kowa mutum na farko a jerin gwanon shahararrun mutane 100, sai ya kawo muhammadu ɗan abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta da ba musulmi bane shi Ya ce na san za a soke ni saboda na kawo wannan mutumin amma iya ilimi na ban san kamar shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan matsayi shi, wata rana yana zaune akwai wani yaro matashi ne ba yahude ba musulmi ba wanda ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima wani lokaci shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tambaya ina labarin sa ka ai bai da lafiya manzon Allah ce ku tashi gaba ɗaya mu je mu gaishe shi aka je aka gaida wannan yaro matashi karami ba musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya gaishe shi ya ce mashi ka musulunta yaron nan baban shi na wurin ya kalli babansa baban shi ya kalle shi baban shi bai hude ne shi ma bai hude ne a ƙarshe dai ba za Allah ce ka musulunta sai baban yaron nan ya ce ma yaron nashi akwai abal kasimi yi wa baban alkasimu da'a ma'ana musulunta saboda haka wannan yaron baban shi fa yi yahude ne mun kuma zan iya yin ba yahude ga musulmi amma ya yarda dan shi ya musulunta dan mene domin makarimul akhlaqi dabi'a kyakkyawa managarciya mai girma yan uwa mu tambaye ka mana mu ya muke a yau don Allah ya mu da mu'amalanmu sallan mu dai ba mamaki in an ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko kuma iya aqrabu yadda muke sa tufafi masha Allah yadda muke karatun Qur'ani masha Allah yadda muke kaza da kaza masha Allah amma ibada amma mu duba mu'amala mu ya muke akwai tausayi akwai gaskiya tsakanin akwai kyauta wa juna akwai kyauta akwai ziyarar juna akwai kyauta wa juna da to akwai mutunta juna za mu ga cewa wannan abin ya yi karanci a cikinmu amma shi manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda muka ce shine jagoran masu kyawawan ɗabi'u to da ta tsaya kawai akan ma shi ɗabi'un ya gamsu ba har ma addu'a yake yana roƙon Allah ya ƙara masa kyawun hadisi ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin sunan nisa'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a cikin addu'arsa Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun ɗabi'u da mafi kyawun mafi kyawun ayyuka da mafi kyawun ɗabi'u don ba mai shiryar da bayansa zuwa ga mafi kyawun ayyuka da ɗabi'u sai kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har neman tsari yake yi daga munanan ɗabi'u da halaye marasa kyau duk da matsayinsa da irin shaidan da Allah ya bashi da kansa a cewa yana kan ɗabi'u masu girma amma duk da aka bai gamsu ba yana roƙon Allah ya tsare shi daga munanan ɗabi'u ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-imamu Abu Dawud ya rawaito hadisin ya kasance yana cewa a cikin addu'arsa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa wal adwa ya Allah ina neman tsari da kai daga munanan ɗabi'u da munanan ayyuka da son zuciya son rai abinda yake zuciya za ta kai mutum tabaro da kuma cututtuka waɗanda suke masu haɗari masu muni da ka iya cutar da bawa su hana shi ci gaba da bautan Allah tabaraka wa ta'ala ashe kenan in dai muna so mu koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan fage to wajibi ne mu kyautata ɗabi'unmu da mu da halayyarmu mu'amalarmu mu kyautata ta ku mata mu'amalar ku da mazajen ku ku kyautata domin duk abin da za ku yi zai zama aikin banza in ba ku kyautata alakar ku da ubangiji alakar ku da mazajen ku alakar ku da iyayen ku alakar ku da sauran mutane duk abin da za ku duk zuwa karatu duk zuwa wa'azi ba zai amfani da ku ba duniya da lahira in dai ɗabi'un ku ba su da kyau da haka kowa taimakanta hisabi yaya take da ita da ubangiji tana kiyaye dokokin shi a koye da fili ko ba ta kiyaye ba yaya alaƙarta da mijinta tana kyautata masa tana faranta masa rai tana yin abin da za ta mallaki zuciyarsa tana yin abin da zai yarda da ita in ta mutu ba da kyakkyawan shaida ko rabuwa suka yi rika cewa ai wanta ba dai kaza na alkhairi ba ko kuwa yaya yaya ta da 'ya'yanta wajen tarbiyya tana yin abin da zai ja mata alkhairi ya haifar mata da 'ya'ya waɗanda suke za a yaba farkonsu a gode wa ƙarshensu zamanto alfahari ga al'ummar musulmi ko koyaya ya alakarta da iyayenta yanzu ta samu daula gidan miji ko ta shigo birni ta ji daɗi ta zaune gari ba abin da yana nesa da ƙauye 'yan uwanta tana kyamansu yaya take yaya mu'amalarta da makwabta da abokan zama in tana da kishiya ko kuma tana da waɗanda suke zaune a gidan haya tare ya mu'amalarta da sauran mutane baki ɗaya kowace ta tambayi kanta ga ya ma kanki gaskiya kuma ki ɗauki matakan gyara domin idan ba haka ba to sai ki shiga cikin masu munanan ɗabi'u to yaya munanan ɗabi'u suke su munanan ɗabi'u hana mutum ma suke yi zuwa ga kaiwa da nasara a duniya da lahira suna hana mutum samun walwala suna hana mutum ya zama abin kauna a cikin mutane suna hana mutum a yarda da shi ya zama abin amincewa suna hana mutum ya zama an yarda da shi suna hana mutum ya zama ya samu kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin suka suke yi ga mutuncinsa su kuma nisantar da shi daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su waɗannan muna na ɗabi'u suna aukuwa ne ta hanyoyi guda uku duk wata mummunan ɗabi'a da kuke gani to tana aukuwa ne ta hanya ɗayan uku hanya ta farko mafi hatsari hanyar zuciya domin zuciya in ta gyaro gangar jiki ta gyaru idan zuciya ta ɓaci gaba ɗaya mutum ya lalace zuciya ita ce hanya mafi hatsari mafi sauki mafi tasiri wajen samar da munanan ɗabi'u ga mutum domin ta hanyar zuciya ce ake samun wannan muguwa ko mummunan ɗabi'a da ake kira munafunci ta hanyar zuciya ce ake samun hassada ta hanyar zuciya ne ake samun ƙiyayya tsakanin musulmi da musulmi ta hanyar zuciya ce ake samun hikimu ka rika ganin ba ka san duk wani abu na ci gaba mutum kana kokarin dankwafe shi ka tauye shi ka take shi ya kasa kai ga abin da yake so ya kaiwa ta hanyar zuciya ce ake samun ɗabi'ar jiji da kai ka rika horoko kana jin ka isa babu wani sai kai babu wata sai ke domin ko dukiya ko matsayin mijinki ko iliminki ko kyawunki ko kaza kazanki ki rika jin kimfi ki raina wasunki ta hanyar zuciya ce ake samun waɗannan hanya ta biyu harshe shi harshen nan da kuke gani ni'ima ce daga Allah domin da harshe ake magana a tabbatar da manufar Allah ta'ala da ya ce ar-rahman allama al-qur'an خلق الإنسان علمه البيان تعني هرش أكيم البيان ده هرش يعني أكي كانت على القرآن شي شيني أفضل الذكر على إطلاقك ده هرش يعني أجي ثورا أنواع الأذكار ذكرورين الله تعالى تسبيه تعليدي تعليلي حوكلا بحرنسك hanyar harshe ne ake umarni da kyakkyawa a yi hani da mummuna ta hanyar harshe ne ake tabbatar da tahiyatul islam yin sallama tsakanin musulmi da musulmi ta hanyar harshe ne masoya kan tabbatar da soyayyarsu tsakaninsu domin in ya ganta yana so amma kuma zuciya tana cike da soyayyar bai ambata ba ba za ta sani ba idan ta kai shi tana so zuciyar na cike da soyayya ba ta ambata ba ba zai sani ba don haka da harshe ne ake tabbatar da wannan soyayya kai ashe harshe ne ima ce babba daga Allah tabaraka wa ta'ala to sai dai shi harshe min da kuke gani babu abin da ya kai shi hatsari a cikin dukkan abubuwan da Allah ya halitta wa dan adam a jikin shi domin ko shi harshen nan a yayin da yake da amfani to kuma shi dinnan kamar takobi ne mai bangare guda biyu ya amfani da harshe wajen aikin alkhairi aka yi zikirin Allah aka karanta Qur'ani aka yi umarni kyakkyawa aka yi hani da mummuna aka yi sallama ga juna aka faɗa alkhairi a cikin al'umma to an gode wa Allah akan abin da Allah ya yi na ni'imar harshe to amma a yayin da za a iya wannan to kuma za a iya akasin haka da harshen a wayi gari a shiga cikin mutuncin mutane a aibata mutane ko ma aiwa Allah ƙarya aiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ko kuma yi abin da yake ba abu ne mai kyau ba kuma ta hanyar harshe ake aikata shi shi yasa ba mamaki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce babu abin da ke kifar da mutane cikin wuta akan fuskokinsu kamar harshe Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya tambaye shi yace menene zai ja mun tsira da kubuta daga wuta zuwa aljanna manzo Allah yace harshen ka wani ya zo tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake mun tsoro gaba daya ya kama harshen sa yace wannan ashe kun ga harshen hadari ne sai yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya lamunce mani abin da ke tsakanin labbansa guda biyu da abin da ke tsakanin kafafuwansa guda biyu to ne ma na lamunce mashi aljanna menene abin da ke tsakanin labba biyu eh harshe ne ke tsakanin labba guda biyu domin leban sama da leban kasa su ne suka yi wa harshe murfi me ke tsakanin ƙafafuwa biyu al'aura idan mutum bai yi zina ba to shi kenan ya kuma tsara harshensa bai yi abin da aka hana ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamunce mai shiga aljanna direct entry ba ba lokaci shi harshe yana daga hanyoyin da ake samar da munanan ɗabi'u a cikin al'umma ɗabi'u na tir ɗabi'u na asha ɗabi'u waɗanda ba a so dabi'u masu cutar da mai yinsu harshe yana da aibobi guda hudu aibi na farko ayi shirka irin shirkan da ake ta hanyar magana aibi na biyu a faɗi magana game da Allah ba tare da ilimi ba faɗin magana game da Allah ba tare da ilimi ba ya ƙunshi a wa Allah ƙarya ko a yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ƙarya ko a siffarta Allah da abin da bai dace da shi ba ko kuma a yi bida a cikin addini ko kuma a yi gyara ko a canza shari'ar Allah ta'ala ko kuma a kore wa Allah abin da ya tabbatar ko kuma a tabbatar da abin da Allah ya kore ko a halatta haram ko a haramta halal duk waɗannan abubuwa ne da suka kunshi yin magana game da Allah ba da ilimi ba Bangare na uku cutar da musulmi ta hanyar yin giba da shaidar zur da kazafi da ƙarya da annamimanci da ɓatanci da izgili da tona asirin musulmi da gori da batsa da jayayya akan barna da yabo ga wani ba bisa yadda shari'a ta ce ba ta yadda yaban zai wuce gona da iri ya wuce misali da kururuwar mutuwa in an mutu ai kuka ana ihu da zagi da tsinuwa da waka da bata ko cin mutuncin mutum ta hanyar bata nasabarsa ko bata sana'arsa hanya ta hudu ko bangare na hudu na aibobi ko aibi na hudu na harshe shine amfani da harshe domin yin abin da yake kamar da ya halasta amma kuma aibi ne musulunci ma bai da shi ba a yawancin lokaci kamar bara kamar roƙo kamar maula da sauran abubuwan da suke kama da wannan duk waɗannan na daga aibobin harshe to harshe shine hanya ta biyu da ake samun munanan ɗabi'u hanya ta uku da ake samun munanan ɗabi'u ita ce amfani da gaɓuɓɓa ya zama to kai aiki da gaɓarka wajen yin abin da ba a yarda da shi a shari'a ba domin da hannuwanka da kafafuwanka da gangar jikinka da idanuwa da kunnuwa da ainihin kai da wuya da komai da komai duk ni'imomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma ajiya Allah ya baka don ka amfana da su ran kiyama zai tambaye ka kai bayani ya kai da jikinka to kai amfani da waɗannan gaɓuɓɓa wajen saɓawa Allah wajen yin abubuwan da suke munana ne waɗanda za a ce ɗabi'u ne marasa kyau to a sha fir Allah ya sauke ana amfani da gaɓuɓɓa ta yadda za a ce mutum na da munanan ɗabi'u wajen yin taƙama ga waninka taƙama aikin zuciya ne ba aikin zuciya ba ne taƙama ba aikin harshe ba ne ya taƙama aiki ta hanyar tafiya ta hanyar shiga ka rika da roƙoƙo kana jin kamar baka taka ƙasa da ishe ka misali ka ga yan mata na tafiya da takama ballon tana ba ɗaliban makarantun da ke gaba da sakandiri ka ga sun ko ɗan littafinsa haka sun dantsare suna tafiya kamar ba ta taka ƙasa in na kalanta karikar arba walan da bulugar jibala ɗula ina za ki je bayan ƙarshen ki cikin ƙabari ne tsutsotsi su samu nama amma kuma tana takama tana jin ta isa ba kamarta. ita ce yar uwa da jikar wani babanta shine mai matsayi kaza wani nata shine kaza tana karanta darasi da fanni kaza yanzu ta to ta wuce yar sakanni indire ta shiga yar jami'a ko makamancin wannan wannan takamar ɗabi'a ce mummuna da ake yi daga uba. banda wannan raini raini aikin zuciya ne raini aiki ne na baki ka rika ba mutane kallon hadarin kaji ka ne masa kallon biyu awu ɗauki ɗaya a ƙara maka da irin wannan kallon raini ne magana ma da raini ɗabi'a da mu'amala da raini wannan hanya ce da take da alaƙa da aiki da gaɓuɓɓa da ake samu munanan ɗabi'u ta gare su banda wannan ma girman kai aiki ne na gaba ba aiki ne na zuci ba ba kuma aiki ne na harshe ba cutarwar da za ka yi wa wani cutarwa ta zahiri kowace irin cutarwa aiki ne na gaba albus a wajen kasuwanci mai gyada ta kasa ma yara ta sa ruwa-ruwa a ƙasa ta sa masu kyau a sama ta da gwangwanin da take ɗura ko kuma take auna gyaɗar ta ƙara ruwa a gishiri ko a siga ta sa ma kuli-kuli gari ta sa ma yaji kuli-kuli ba don saboda mutane ne ba ta son yaji mai fada ba wanda in ba haka ne sai ta kasa biyu ga mai kuli ga mara kuli in ka zo a ce mai kuli ko mara kuli amma ka sai yaji da ya kamata ka ji ɗanɗano ya sa maka ɗanɗano a harshe sai ka ji burus-burus daɓas-daɓas saboda an cika shi da gari da kuma kuli-kuli an cika shi da gari da kuli-kuli ko kuma kullun da za a toya a sa gari kai ka sai kulli kana tunanin gyada ce a ciki amma sai ka ji burus burus kawai saboda ya sha gari ko kuma wajen abin da ya shafi kulle-kulle da ake yi na kuka ne ko na lalli ne ko kuma na kanwa ko na kuɗewa ko makamancin wannan a zo a ƙara aigami aigamade ko kuma sai da nono a waye gari su ƙara da abin da yake ba nonon ba domin ya ƙara auki ko kuma ma sai da kunu a ƙara ruwa a tsula a nuna wa mutane haka yake ko kuma masu yin wani abu daban hatta masu sai da gwanjo su siyo abin da yake sama ƙasa ƙasa sama su mai da shi su dubara su sa ta a cikin liya su je ce yar kanti ce duk wannan algus ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana wata rana ya shiga kasuwa sai ya je sai ya ga wato wani na sai da gishiri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa mai albarka ya sa a ciki ya kwakula kasan wannan gishirin sai ya ji lema sai ce kai menene haka sai ya ce ai ruwan sama ne aka yi ya dan taba ya taba ya taba shi sai ya ce me yasa na kasan mai leman baka dawo da shi sama ba tumatir ne a sa baji-baji a ƙasa a sa rankwala-rankwala a sama dankalin bature ne a sa 'yan mitsi-mitsi 'yan mini-mini 'yan mini-mini a ƙasa a saba kuma a sa luka-luka wai dai a jawo hankalin mai saye wannan ana kiransa algus idan aka yi aiki ne na gaba kuma mummunan ɗabi'a ce ko mai aikata ta abin ƙi ne a wajen Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran mutanen da yake mu'amala da su banda wannan mai za ku ce game da ɗabi'an nan ta ha'inci da mummunar zamantakewa da mutane kan yi a tsakaninsu da iyayensu ko tsakaninsu da 'yan uwansu ko tsakaninsu da makwabtansu ko tsakaninsu da abubuwan wato da abokan aiki ko tsakaninsu da iyalinsu mata ne ko miji ne ko 'ya'ya ne ko makamancin wannan wannan ɗabi'u munana da mu'amala mara kyau ba aikin gaba wace ashe kenan gaban nan da kuke gani ko gaɓuɓɓan nan da kuke gani suna da tasiri mai yawa wajen nisanta mutum daga Allah ta'ala idan Allah bai masa muwafaka ya masa gamdakatar ba Allah ta'ala kai mana muwafaka kai mana gamdakatar to saboda kasancewar zuciya ita ce mafi hatsari a cikin duk hanyoyin da ake samu muna na ɗabi domin zuciya ba wacce ya ce ba ta da kashi ba wuya ka bi ta kai nadama saboda haka ya sa ga, inda ya kamata in dira to kan zuciya ce kuma kasancewar zuciya hanya ce babba na munanan ɗabi'u in ba a samu taimakon Allah ba kuma ɗabi'un nan munana na da yawa mun yi maganan munafunci mun yi maganan hasada mun maganan kiyayya da hikidu da jiji da kai da sauransu sai kuma na ga a cikin waɗannan ɗabi'un munafunci ya fi haɗari domin shi yana ma fitar da mutum daga musulunci wannan ya sa ni na ga a wannan wurin kamata ya yi in magana a kan munafunci turka wai sai yanzu ma na zo kan maudu'i to shi za mu tashi duk da nan da na sunan shi shimfiɗa amma dai ko da yake shimfiɗa ce to ba zan so har ku tashi ku batta ba na fi so ku zauna har sai an tashi don haka zan takaita bayanai na a takaice dangane da abin da ya shafi munafuncin domin hatsari ne babba wanda da dama daga cin muka fada ciki mun sani ko ba mu sani ba Allah ta'ala ya tsare mu daga munafunci to abin da zan faɗi na farko shine menene munafunci a harshen larabci ma iya cewa munafunci in muka dubi kalmar a hausa ya kunshe bayyanar da saɓanin abin da ke ɓoye ga abin da yake ɓoye a zuciyarka ko a zuciyarki sai ki bayyanar da saɓanin haka munafunci kalma ce ta hausa amma ana fassara kalmar annifaku ne annifaku a harshen larabci zuwa kalmar munafunci a harshen hausa Ta wannan kalmar annifaku ɗin malaman harshen larabci sun yi magana game da ma'anarta misali ibn asir ibn asir ya ce kalmar nifak mazdari ne na nafaka nafaka kuwa akan ce nafaka yunafiku nifaka wa munafaqa wa wa wai sai suka ce abinda ake nufi kalmar an ciro ta ne daga annafaqa'u ma'anar nafaqa'u shine ɗaya daga cikin ramin kurege kun san kurege kun san a duk cikin halittar Allah ba wanda yakan so ya yaudara ba wanda yakan so ya bai faddaba ne ya ɓadda lamiri kamar kurege da haka shi kurege ko 'yan farauta kuka tambaya yadda ake farautarsa daban da saura ya fi ma ɗan farauta sauƙi in ya ga kurege a fili ya cinna karen shi ko ya da gudu ya sa kulki ya make shi idan yana cikin rami yana da haɗari saboda shi kurege saboda masifaffan wayo bai bai rami ɗaya ba zai rami babba inda yake shiga amma yana da ɓuga ɓuga ɓuga za su kai goma ko fiye da haka ta yadda idan aka taro shi ta nan sai ya gudu ya faɗo koma ta can in ya leko ya ji ba kowa sai ya kulle fita ku ta haƙi ku ta wahala kuna tunanin ku rege kun ga shigansa ya riga ya fita ya kamfe to daga nan ne aka samu kalmar na faka ko kuma na faka'u ma'ana shi wanda yake ya siffantu da irin wannan ɗabi'a ta munafunci wai ƙoƙari yake ɓadda bani in ya zo cikin ku nan ga abin da yake in ya je can kuma ga yadda yake in ya koma can ga yadda yake ma'ana kamar kurege yana nan amma yana can yana da buga can yana da rami can to haka kalmar nafaka ko an uta take waɗansu suka ce a'a kalmar munafunci wadda take da ma'anar an ku a harshen larabci abinda ta kunsa shine ɓoyewa ka ɓoye wani abu ya zamanto ka samu abin da zai suturce ka ba za a gane ba kuma aka dauki wannan ma'anar ma ta yi daidai da abin da munafinci ya kunsa domin munafiki abin da yake so boye maka yadda yake hakikaninsa hakikanin yadda za ka gane shi ya yi maka anguli da kan zabo ta yadda ba za ka gane abin da yake kai ba balle ka kyamace shi akan wannan ba abin da munafiki yake kenan ba to haka ma in mun dauka wannan kalmar aka ce daga sarb ne wato at-tasattur shine ka ɓuya ka fake ka laɓe ka samu ka ɗan rakuɓe to in ma wannan muka ɗauka ma'anar da ta dace da kalmar nafaka yunafiku munafaka wannan da a harshen larabci ne amma a wajen malaman shari'a su da suke ɗaukan kalmar munafinci ma'anarta shine bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci ko kuma sharri ka bayyanar da alkhairi ka ɓoye sharri ko ka bayyanar da musulunci ka ɓoye kafirci ka bayyanar da shirka ka bayyanar da imani ka ɓoye shirka ka bayyanar da sunna ka ɓoye bid'a wannan in kai wannan to sai a ce an samu munafunci kuma Allah ta'ala saboda hatsarin munafunci yayi bayani warkakke gamsashe wadatacce dangane da munafunci da kuma ɗabi'ar munafunci da wasu daga cikin siffofin munafukai domin mu san su kuna ya koma cikin suratul bakara sura ta biyu kenan aya ta takwas zuwa ta ashirin da suratul mujadala sura ta hamsin da takwas aya ta goma sha hudu zuwa ta sha tara da suratin nisa sura ta hudu aya ta 88 da aya ta 72 zuwa ta 73 da aya ta 142 da aya ta 145 da aya ta 136 in kun ga dama ma ku koma cikin suratu ali imran sura ta uku kenan ayoyi na 168 zuwa 169 ba zan karanta kwaɗa ciki ba kuma ɗaliban ilimi ne ku koma cikin qur'ani ku karanta fa isti'ana da tarjaman shek abubakar mahmud gumi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala domin ku ga fassarorin da kuma abin da saukunsa waɗanda suke ɗaliban ilimi ne sosai sun kai haddin malinta ma sa iya koma su duba tafsirai na larabci su ga abubuwan da aka faɗi game da waɗannan ayoyi tunda na ba ku lambobinsu domin mu samu mu kai inda muke so mu kai ba tare da dogon jawabi ba munafinci da babbansa da karaminsa da wanda yake na ɓoye musulunci ɓoye kafirci da bayanar da musulunci ko ɓoye alkhairi kuma ɓoye sharri da bayanar da alkhairi dukkansa bala'i ne musiba ce sharri ne wanda duk ya jarrabu da wannan ya shiga cikin musiba babba muna roƙo Allah ya tsare mu daga munafunci da munafukai da masu munafuncin munafunci nau'i biyu ne ku karkada kunnon ku ji da kyau munafunci nau'i biyu ne akwai wanda ake kira da harshen larabci annifaqul i'tiqadi munafincin da ke da alaka da aqida zuciya abinda kake kana koyewa ne a haƙiƙa ba aikatawa ba nau'i na biyu shine annifaqul amali munafincin da yake da alaka da aikata waɗansu ayyuka shi nau'i na farko annifaqul itiqadi wato munafunci na aƙida? munafuncin dake da alaƙa da zuciya da kudurin da mutum ke da shi a zuciyarsa yana da bangarori guda wato wajen bakwai bangare na farko ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga mutum musulmi ne wai ya ambata muku shi musulmi ne don munafunci ba a samu cikin kafirai ba wani kirista munafiki ko akwai ba wani bai kude munafiki ko akwai ba wani ba ma guje munafiki ko akwai ba wani ba majuse munafiki ko akwai ba munafinci cikin su domin su kafare ne tsantsa ba wani koye koye ba sa bayyana da sabanin kafirci ko ba ka ba amma munafinci yana aukuwa ne a cikin mutanen da suka ce su musulmi ne sun imani da Allah a nan ake samun munafinci shi yasa muka ce mene a matsayin fasarar munafunci bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci ko bayyanar da alkhairi da ɓoye mene sharri don haka ashe a cikin musulmi ko a cikin masu da'awar musulunci ne suke samun munafukai dama kuma shi munafuki in dai munafuncinsa ya shafi nau'in farko da za mu ambata ne to dama ba musulmi ba ne shi abu na farko ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. abu na biyu ƙaryata wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ina ka ce annabi ne ya zo da abu kaza ko ba ka so ko ba za ka yi ba kar ka kuskura ka ƙaryata ka ƙyale masu kawai su ka zauna lafiya abu na uku kin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a waye gari kana kin manzan Allah a zuciyarka ko da ka bar gemu ko da wandan ka da gilgilalle ne ko da kana shan rawani da alkyabba ko da kina sa hijabi da niqabi aka waye gari a zuciyarki ba kya san banzan Allah to wannan ke munafuka ce abu na hudu kin wani abu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzan Allah ya zo da shi duk abin da aka ce manzan Allah ya zo da shi in dai manzan Allah ne ya tabbata ya zo da wannan abu wallahi tallahi ahir ka shedinki karki ki wannan abu ko da ba za ki ba da wannan ne ya zama dole in faɗakar da mu a kan waɗansu abubuwa da wasu daga cikinmu cikinmu suke saboda karancin fahimta ko jahilci ko rufewan zuciya ko makancewan ido saboda son zuciya sai a waye gari suna nuna kyama ga wasu daga cikin abubuwan da aka zo da su misali ko da a cikin tafsiri da ake na azumi za ku ji wasu daga cikin mali masu danganta kansu da sunna ana ɗaukar su halin sunna ne amma kuma sai ka ji suna kyamar waɗansu abubuwa da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadari ne babba babban bala'i ne babban musiba ce wadda babu irinta domin ɗabi'a ce ta munafunci munafuncin da ke da alaka da zuciya da ya zo mutum ya hattara ya nemi tsari daga Allah ya kiyaye shi daga waɗannan abubuwa ɗin ko kuma ka ji mutum na bambami akan waɗansu abubuwa waɗanda suka inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wai dan kawai yana da sabani da waɗanda suke aikata abu, ko yana da sabani da masu karantar da abun ina ganin wannan ba musibar da ta kai wannan nuna muna magana misali akan jilsatul istiraha wannan ɗan ƙaramin misali muke so in ba mu mu a wurinmu jirgin isra'a ta tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kololuwan abin da aka faɗi game da hukuncin ta shine sunna mafi karanci shine mustahabbi ba wajibi bane in baka yi ba a sallah ba za a ce sallah ka tana da tawaya ko kaɗan ba sai dai wanda ya samu dan wani abu wanda kai baka samu ba amma waye gari kana kyamar wannan abin da ya tabbata wai kawai don masu cewa ayi ko masu yi wai ba ka son su ko kuna da saɓani ko baka yarda da su ba sai ya zama kadiran ma a wannan abin da kansa ba su ba to wannan ba babban bala'i ne tsakani da Allah hatsari ne wanda babu irin shi inda ba za ka yi ba wanda ya ce dole ka yi amma kuma ka zo kana suka ko kana ainihin raddi ga masu ai kana raddi ga abin kansa maimakon ma masu yi to ina ganin wannan matsala ce babba wanda ya kamata a kiyaye wannan dan misali ne kwara ɗaya na faɗi saboda matsala ce da ke cikinmu abu na biyar wanda ke da alaƙa da munafuncin aƙida munafunci na kuduri a zuci shine yin farin ciki saboda ƙasƙanci ko tawaya ko rashin ci gaba da addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya samu akwai wanda suna farin ciki ji musulmi sun shiga cikin matsala akwai waɗanda ke da farin ciki su je a ce addinin musulunci ya samu matsala a wuri kaza ko ya samu tawaya ko ci baya to wanda duk ya ɗabi'antu da wannan tabbas ya ɗabi'antu da ɗabi'ar munafunci munafunci na itikadi abu na shida mutum ya zama baya farin ciki na haka ce musulunci ya samu ɗaukaka ya samu nasara ya samu cigaba to wanda duk bai wannan in dai baka jin farin ciki na samun ka in baka jin farin ciki na ɗaukan ka a dalilin ci gaba da aka samu to ina tabbatar maka da cewa kana da ɗabi'a ta munafinci munafincin da ke da alaka da kudurinka na zuci to ya kamata ku sani wanda ke da irin wannan siffa ko ɗabi'a guda shida to ya fita daga cikin addini ko ba wato ya fita daga musulunci ba shi a ranar kiyama ma a azabar shi ta fita saura domin zai zauna ne a ƙarƙashin ƙasa a wuta can ƙasan wuta sannan kuma Allah a cikin alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu sun siffanta su da siffofi mafi sharrin siffofi an siffanta da cewa su kafirci suke yi an siffanta su da rashin imani an siffanta su da izgilanci da addini an siffanta su da sukan addini an siffanta su da karkacewa gaba daya daga hanyar Allah da kuma karkata zuwa ga makiya addini duk waɗannan sifofi ne da aka faɗa waɗanda suka siffantu ko suka ɗabi'antu da ɗabi'o'in nan guda shida waɗanda muka ce ɗabi'u ne na munafunci waɗanda ke da alaƙa da ƙudurin mutum a zuciyarsa ambaci ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ƙaryata wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ko kin manzan Allah a zuciyar mutum sallallahu alaihi wa sallama ko kin wani sashe na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ko farin ciki saboda kaskanci ko tawaya ko rajin ci gaban da addini ya samu addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zo da shi ko kuma kin yin farin ciki da nuna rashin jin daɗi saboda nasara da musulmi ko musulunci ya samu wanda duk ke da ɗaya daga cikin waɗannan guda shidan to shi ba musulmi bane kuma shi abokin arna ne ya karkata ga makiya addini shi kuma ba za a sa cikin mutanen kirki ba Allah ya tsare mu da waɗannan ɗabi'u muna ma ta cewa nau'i na biyu na munafunci ne munafuncin da ke da alaƙa da ayyuka a gaɓuɓɓa da to kana aikata waɗansu abubuwa kuma waɗannan abubuwan a waye gari ɗabi'u ne na munafukai ku ji da kyau wallahi da dama musulmi sun faɗa cikinsu to amma masu irin waɗannan ɗabi'un ba a ce musu kafirai ba a ce musu sun fita musulunci ba a ce musu abokan arna ba a ce musu ba su da imani ba a ce sun karkace wa gaskiya gaba ɗayanta sai dai suna da ɗabi'un da idan suka taru suka yi yawa akwai yiwuwar su rasa alkhairin duniya da alkhairin lahira kuma ko da Allah ya yafe musu a ranar kiyama daga cikin azabarsu ba za shiga aljanna ba a tashin farko a farkon lokacin irin lokacin da za a ga dogara a can gaba ina can gaban ku ina cewa ku zo ku taho ko ma musa ne wuce gaba a dukan maje za dai mu jera ba zan bari ba a to dukan mu hadda kuma dai da duk sauran mutanen kirki halin sunna waɗanda muke roƙon Allah ya sa mu cikin sabon farko wajen shigar aljanna to shi wanda ke da irin waɗannan ɗabi'un to shi ko da fa zai shiga aljanna yana daga matsalolin su cewa ba zai shiga a karan farko ba sai kun ga koyaya ne dai musiba ce tana ma suna iya taruwa su yawa su zamanto sun zama dalili murfi mabuɗin munafunci ke da alaka da kudurin a zuci to kuma waɗannan suna da yawan gaske yawansu ya kai yawa amma manya-manya ogoji matakan farko guda hudu ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na farko yin ƙarya wajen ba da labari duk abin da zaka faɗi sai ka ƙara da wani abu dan ƙara gishiri dan ya zaki ya zama zarƙwaila to wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ta munafunci munafunci irin na aiki da gaɓuɓɓa na biyu ha'inci ga mutumin da ya amince maka ya amince maka kai masa ha'inci na uku yaudara idan an yi yarjejeniya da ke akan wani abu sai ki yaudara na hudu wuce iyaka wajen husuma ya zama to ana da sabani da ke ai ta baki hakuri ki ƙara shan tsammara kina ba zan yadda ba wallahi ko sama da ƙasa za su haɗu ni ba zan yadda ba wannan kin yi fajirci cikin husuma kin wuce ka'ida kin wuce iyaka na biyar karya alkawari saba alkawari duk alkawarin da aka yi sai kin karya to waɗannan abubuwa guda biyar to su ne fa manya ɗiban fari a cikin ɗabi'un munafunci na gaɓuɓɓa bayan su akwai ɗabi'u daban-daban da su ma suna da alaka da munafinci munafinci na gaɓuɓɓa munafinci na aiki an nifaƙul amali na ɗaya bayan waɗancan biyar ɗin jin kasala a wajen bauta lokacin sallah ya yi ta rika jin kasala ba ta sun ta tashi wannan ɗabi'ar munafukai ne wai za kamo ila salati kamo kusala yura'unan nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila muzabzabina baina zalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba wan ba wan domin kun san shi munafiki ya dare shi ba ya fi na kafiri ko musulmi ba akwai a yau waɗanda ke cutar da musulmi da musulunci kamar munafikai ba ya kude da bana sare ba ka riga ka san shi ba zai maka layan bata ya maka layan zana zai maka addabani ba zai maka ba don ka san shi Allah ya gaya ma kwalo kwalo game da shi amma munafiki kuna hada sahu da shi a sallah kila lokacin azumi ya ce maka yana yi zaka haɗu da shi a aikin haji zai zo ya fitar da kudi ya ce ya da zakka za a ganshi a gaba gaba wajen karatu amma munafiki ne ya ɓoye abin da ya ɓoye. da haka ya zama ya fi kowane irin mutum hatsari daga cikin mutane da ke kiyayya da addini abdullahi bin saba la'anatullahi alaihi da kuma abu lu'lu'a al-majusi la'anatullahi alaihi wa alaman walahu wata ba a hawahu wayannan mutane biyu barnan da suka yi wa musulunci ba a samu wanda ya barna ga musulunci irinsu ba kun san haka shi abdullahi bin saba da yahude ne amma bai zauna cikin yahudanci ya barna ba don barnai za su zama gaggiya ne wallahi barna shi za su zama gaggiya a ah, to musulunci wasa ne kakagara ta kai da dutse akwai abin da garana za ta yi wa dutse sai dai ta gurguri dutsen talata amma za ta cinye shi ba yadda bai huda zai yi amma da ya ga yana so ya ɓata addini ya yayi sai ya awar ya shiga musulunci to tun da ya shiga musulunci ya kuma cusa kanshi ya kuta kanshi ya shishige ya zama ya samu karbuwa cikin musulmi ashe ashe mugu ne dan masara ana goyon shi na gemu ya kulla abin da ya kulla wa musulunci da musulmi lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ashe da ma munafiki ne ba a sani ba ashe da bar yahudancin ba amma ya bar musulmi da sunan imani da sunan zuwa sallah da sunan bin manzan Allah wajen yaki ashe ashe mabarnaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na barin duniya sai ya fara kunna wutar bala'i yayi tsalle yace ai ba wanda ya cancanta ya zama shugaban musulmi gaba ɗaya sai Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu arda ya ba kirkiro ƙarya la'natullahi alaihi yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wasiya cewa Aliyu ne khalifan musulmi na farko a ƙarshe sai ma yazo yana cewa ai aliyu nan ma matsayin Allah yake to wannan da'awar da ya fara to ita ce tushen shi'a wannan da'awar da ya fara ita ce tushen shi'a wannan ya sa husainul katib a Musa musawi a cikin littafinsa lillahi kuma littarih yake cewa ko an yi ko an so su in shi'a alaƙar su jagoran jagoransu na addini shine abdullahi bin saba la'anatullahi alaihi wannan yasa ba mamaki mu ga cewa ba ka taɓa ganin wanda yake ya amsa sunan ɗan shi'a ne shi amma a waye gari ka ga cewa yana sha'awar ya ga musulmi sun nasara shi kullum gabansa da musulmi ne alakasa da arnani su ne aka haɗa baki da su aka rusa duk daulolin musulunci gaba ɗaya da aka yi su a duniya da hannunsu aka yi kai ba ma dauloli cikakkun dauloli ba ko 'yan nan wanda suka ɗan kamanta abin da suka kamanta irin su afghanistan da 'yan ainihin shi'a aka haɗa kai aka shiga ƙasar iraki inda ma ba ma addinin suke yadda allah yake so ba barna ma ake galibi a shugabance a hukumance da shi saddam ya kasance yana yi amma saboda yana danganta kansa da sunni ne shi yan shi'a suka haɗa baki da arna mushrikai kafirai aka shigo aka rubuta kasan ba mu tabbacin ɗan shi'a ya ɗauki gurneti ko bom ya kai hari wajen arna ba sai dai ya je masallaci ya kashe musulmi domin shi addinin sa ahlus sunna ma halalul dami ne jinin ya halasta dukkan kunan jinin ku ya halasta wajen su amma da nake so in gaya mana shine ya aka yi shi abdullahi bin saba ya samu kaiwa ga abin da ya kai ta wata hanya yi bi ta yahudanci ta yaya ta munafunci domin sai da haka zai iya samun ya barnar da ba zai iya ba yana ba yahudi abu lulu'a almajusi lanatullahi alaihi ba majusi ne ba ma guje ya da awariya musulunta ashe ya ɓoye kafircinsa a ɓoye ne a zuciyarsa kuma mugunta ce sa'an nan ya bayyana da musulunci a ƙarshe ya aka yi shi ya kashe sayidina umar ɗan khattabu radiyallahu anhu yana cikin sallah ya yi masa suka guda shida irin sukan da ya daidai da harbi shida da aka yi wa malam jafar mahmud Anu. umar ɗan khattabu na sallah da sallar asubahi a ranar juma'a game da malam jafar sallar asubahi a ranar juma'a aka yi masa harbi shi da allah ji kanshi ya karɓi mutuwarsa a matsayin shahada ya iya ɓarnan yana ba majusi a fili ɓalo-ɓalo ya yayi munafunci ashe kenan munafiki ya fi kowane irin halittar allah a doron ƙasa zama hatsari da ɓarna a cikin musulunci yau ko fada ake ko gaba kuke amma da wani wanda ba dangin iya ba na da ya haɗa ku da kuma a ce wa ne ko ƙani kuke faɗa da shi yaya wanne wa ɗari nawa da ko ƙani domin ɗan gida ne ya san makwanci da san nashi wancan kuwa dama kun san inda kowa zai iya zuwa ya ƙuya ya hari abokin gabansa misali to haka arne kafiri mushriki dan waje da kuma wanda yake munafiki dan gida to yin kasala cikin bauta ɗabi'a ce ta munafukai saboda haka mutum rika jin bai san tashi da asuba ayi Allah bai rija bargo matsala ce babba ya ki zuciyarki ɗabi'ar munafinci ne ke so ta shige ki na biyu riya duk abin da mutum zai yi ba don Allah ba duk abin da mutum zai yi yana so a san shi a san yayi yana so a san yayi hatta zuwa karatun nan in ta zo tana so sai malam ya san ta zo ba don akwai wata maslaha ba na cewa akwai tsari na cewa ta zo din a san ta zan na da fa'ida ga makaranta ko wanda suke zaman A'a ita dai kawai shi shishigi ne sai dai an san ta zo dan duk sauran ma zuwa cewa ba ta da wasan zuwa makaranta wannan ɗabi'a ce ta riya kuma duk mai riya aikinsa gaba ɗaya ɓatacce ne wajen Allah Allah baya san aikin ranar kiyama bai da komai wajen Allah wata za ta je jami'a ne don kawai a ce a gidansu ita ta fara yin jami'a ko kuma za ta karanta darasi kaza ko fanni kaza don kawai a gidansu a ce ita ma ta iya kaza an yi don Allah to riya ɗabi'a ce ta munafunci na uku rashin ambaton Allah rashin yin zikiri mutum zama baya yin zikiri duk mutumin da bai zikiri bai zikiri to yana da yana da ɗabi'u na munafukai wala yadhkuruna Allah illa qalila zikiri da muke magana akai ba wai sai ne dogon bayani ba domin ku duk nan ahlus sunna ne masha Allah Allah ya sa mana albarka baki daya in muka ce zikiri muna nufin zikirin da ya tabbata cikin Qur'ani da sunna bisa yadda shari'a ta karar ba zikiri na bid'a ba ko zikiri na shirka ba babu ruwan mu da wannan masu yi ashhadu akan wuyansu na hudu gaggawa da sauri matuka a cikin sallah kwakwaban ku cewa kum kum kama ana canis ƙunƙunƙun shi kenan wannan ɗabi'ar ta gaggawa cikin sallah ɗabi'a ce ta munafunci domin hadisi ya zo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sallar munafukai ba sa yin ta a kan lokaci a farkon lokaci da wuri sai sun bari lokacin ya kusa fita sai su zo fita ta irin kwakwafin kuciyar nan da ake cewa to wannan ɗabi'a ce ta munafukai Allah ya tsare mu na biyar zunɗan masu ayyukan alkhairi mutum yana aikin alkhairi kuma ana zunɗan shi kafin a fara wannan karatu malam musa ya bayani mai ɗan tsawo game da wata baiwar Allah da irin ƙoƙarin da yi, ko to akwai ba wanda su ba su ba da ɓangara ba amma kuma suna nan suna zunɗanta ka ganta mai neman shishigi mai san a sani mai kaza don Allah ba a samu wannan cikin mutane to ɗabi'ar munafukai ne su ne waɗanda ba sa alhairi kuma ba sa san a yi kuma idan an yi su zunɗe allazina yalmizuna ina min as-sadaqat wallazina la yajiduna illa ji juhdahum fayaskiruna minhum sakhira Allah minhum su ba za su yi ba amma kuma wanda duk yayi sai sun magana akan shi ko a fili ko a koye in ya bada da yawa su ce ya bada da yawa neman shishigi yake neman san a sani yake neman a ce ya iya ne neman a ce ya fi kowa ne su ba su bada ba in ya bada dan kaɗan su ce da Allah su dan abin da ma ya bada su ko ba su bada ba to wannan ɗabi'a ce ta munafukai Allah ya tsare na shida izgili ga Allah da izgili ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma izgili ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka rika izgilanci ga Allah ka rika izgilanci ga manzon Allah ka rika izgilanci ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan ma dabi'a ce ta munafinci Allah ya tsare mu na bakwai rantsuwa akan ƙarya mutum ya san ƙarya ne ya sharara ƙarya ya kuma rantse da Allah ya kafe annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah ma qur'ani ya gaya mana dabi'a ce ta munafikai kuma ana samun daga cikin mu a samu wasu rika ranguwa kan ƙarya da gangar ko ba a samu don Allah to dabi'ar munafikai ne akwai wacce ke zo ta to munafuka ko ta tafanto dabi'ar munafikai na takwas rashin son ciyarwa don Allah rashin son ciyarwa don Allah wani mutum ba zai ce rizikin shi ba don Allah in ba zai bada wani abu sai in za a faɗi kamar da za mu ga wasu ba za su ba da kyauta ba sai za a sanar a rediyo ko in sanar a jarida na tuna lokacin da muke ɗalibta a digirin farko a jami'a akwai lokacin da aka je neman taimako a ƙarƙashin ƙungiyar ɗalibai musulmi ta najeriya mss muka je wajen wani ya ce shi ba zai ba da wani abu na taimako ba sai in za mu buga a jarida ko za mu tara jama'a mu sanar da su muka ce a kada ran kada han rike kudinka mu tafi da mutuncinmu bai ba da kwandala ba sisin kwabo ko maballin baban gida bai ba da ba to mutum zan ba zai abu don Allah ba zai ce da dukiyar ga don Allah to wannan yana ɗabi'a ce ta munafunci Allah ya tsare mu na tara watsi da musulunci kai biris kai bihim da musulunci ba abin da ya dame ka da harkar musulunci kai dai kana nan musulmi ba ba kowa ba ka sukar kowa amma ko baka damu da musulunci ba ba abin da ya dame ka kana nan dai an yanka maka ragon suna ma sha Allah sunanka alu ko tanku ko sallan ko sadau in mace ce ga kandala kandala kilishi ta robata da gwamma da sauransu su ne dai amma abin da ya shafi musulunci ba abin da ya dame ta da shi a aka wayi gari da daminar dan ladi idan aka wayi gari da dada da gwamma sai dai kawai sunan musulmi ne an yanka masa rago da ma wata matan ba zan faɗi sunan sunanta ba a nan amma da na faɗi dai amma ba zan faɗi ba saboda dalili ɗaya in ya zama tume wannan suna kawai dai an yanka rago musuluncin bai shiga ba a aikata ba a gani ba to wannan ɗabi'a ce ta munafukai ɗabi'a ta goma ya jita-jita wai A ai waɗanda suka shiga cikin wannan kuma ya suna da yawa ko ba ka ba shi kuma Allah ya tsawatar ya nuna ɗabi'a ce ta munafukai ya jita-jita kamar yadda fi da ƙur'ani وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذي لا يستنبئه منه ببيعة تتمنى بكي بس انت انكش سيجيسي تيات اوا سنع تبدا اوا باتارو سنتان تنشيبا ببيعة تتمنى بكي وانا هكذا يعتبرنا a ce wanne ya yi kaza ko wance ta yi kaza a je a yi ta yadawa a yi ta yadawa don mutane sani wannan ma ɗabi'a ce ta munafukai ɗabi'a ta sha ɗaya aibanta dokokin Allah ga dokar Allah ka rika cewa bata dace da zamani ba ka rika cewa ai wannan ma ci baya ne wannan wallahi zai kai mutum ga fita musulunci gaba ɗaya bai sani ba kuma abin ta kaji ana samu daga yan boko da yawa suna da irin wannan ɗabi'un da wasu yan siyasa da yawa suna da irin waɗannan ɗabi'un da waɗansu da wanda shaidan ya daga sai masu tuktuk na sharri suna da irin wannan ɗabi'un sai ya zo mu tere ganin ma ai dokokin Allah ma sun zama baya ai an ci baya ai yanzu wa yake magana ana wai zamanin kwamfuta da intanet da menene wannan ci baya ne ka ji zancen banza wani irin ci baya addinin Allah dokokin Allah tsarin Allah sai dai tsarin demokaradiyya bayan demokaradiyya tsinannen tsari ne kafirin tsari ne mushiriki ba ma guje Allah ya tsine wa demokaradiyya dama an kawo ta ne don taimakawa da musulunci Allah ya tsire mata Allah ya rubuta mana demokaradiyya ya tabbatar mana da alkhilafa al-islamiyya wannan demokaradiyya da zamanto karfan kafa ta zama na musiba kamar mushe a yayin yunwa za a mutu dole a cika to Allah ya kawo mana nama yankakke da aka bismillah ya raba mu da mu karfan kafa tsinanni kawai dai inda matsalar take shine mun samu kanmu cikin wani hali ne na ni su halin ni kayi. bari bala'i bala'i saboda haka sai zan bala'ani sun auku bala'ani sun auku Tafiyar bala'i kenan ko bala'ani musibani sun auku saboda haka sai a yi ne sai a yi irtikabin a hafu darrai ko ba ka yadda take ba usul saboda haka sai muka ce tun da dai musiba ce yi bala'i bari musiba to yi kenan mu samu wakilai su je su yi mai ta masa addu'a Allah ya taimake su tsaye da abin da ya kamata ko da dai cikin barna goma aka rage daya an samu ci gaba ko ba ka ba amma yaudara ce ka ɗauka ko ki ɗauka demokaradiyya zai kawo musulunci wallahi ba ruwan demokaradiyya da musulunci ba ruwan musulunci demokaradiyya ko akwai babu amma dai muna ɗauka darura ce saboda haka dole mu samu wakilci wasu daga cikinmu da muke ganin ba laifi suna ɗan dama-dama su je su wakilce mu sai waɗannan abubuwa da ake yi mu ko mai ta masa addu'a Allah ya taimake su kar su lalace kar mai hasaran su su ɗaya rage abin za su iya ragewa su ɗan tsaye da adalci ko mai ƙanƙantar shi amma wallahi tallahi ba hanya ce mafita ba ga musulmi gaba ɗaya saboda haka tabbas ka ɗauka dokokin Allah ka raina su ko kana ganin ba su dace ba ko kana ganin sun zama na baya ko kana ganin lokacinsu ya wuce to wannan ɗabi'a ce ta munafukai Allah ya tsare mu na goma sha biyu kaskantar da mutanen kirki ta kaskantar da mutanen kirki wannan ɗabi'a ce ta banza kuma ɗabi'a ce ta munafunci akwai waɗanda suke ma'aunin girman mutane a wurin shine mene abin duniya kuɗi mulki su ne abubuwan da ake amfani da su a girmama sai ki ga yanzu ke ko a gidanku in ba ki dace ba kina da addini kin mai da himma ga addini amma sai ya zama su a gidanku ma ana maki kallon yawo ki nema abu a hana ki ki ce kina son ka da a kibaki ga wata kuma tana sharmoniya tana yin abin da ta ga dama ta saki kaba tana casan yadda take so ta casanta amma kuma da abin take so a yi mata ke kuma mai dan hijabi ke kuma mai nakari kin zamanto abin kyama abin wulakanta a gidan kuma ana samun ne sai kiga a gidan kuma za a yi samun ko ba samu to wallahi masu wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su daina kaskantar da mutanen kirki ko wulakanta mutanen kirki ta wannan ɗabi'a ce ta munafukai na sha uku kin yin sallan farilla cikin jam'i a haƙƙin maza domin maza ne ke yin jam'i ko mata suna sallan su a gida in suka yi a gida mata fi lada a gidan ma sai a ɗaki ya fi lada amma ba laifi ne zo masallaci ba idan akwai maslaha zuwan masallacin mai idan sun zo masallaci ya zama za a yi karatu a yi sallah tare ko kuma a gama sallar a yi karatu ai akwai matsala cikin zuwansu amma idan ba haka bai zauna a gida ya bi ko kuma in ta zauna a masallin ta zo masallaci za ta fi samun karsashen yin sallar fiye da in ta yi a gida ita kaɗai kasala zai kama ta musamman kamar yadda aka yi sallar ta hajjo a ko ƙarshe na rabnana duk da cewa an samu wasu ma daga cikin wani suka ma suke Karas da su ba Allah ya ce ba manzan Allah ya ce ba wani malamin kirki da ya faɗi wannan magana a duk cikin malaman da da na yanzu kawai su 'yan najeriya sun kiro ma kansu masifa sun ɗora ma kansu sun ce haka suke so su rayu wannan abin bakin ciki ne allah shirya da mu baki ɗaya da su ɗabi'a ta sha hudu <clears throat> kawo barna a cikin mutane da sunan gyara wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi me suke cewa qalu inna ma nahnu muslihun ɗabi'a ce ta munafukai ka rika kawo banna amma wai kai ka ce gyara kake so kai ɗabi'a ta sha biyar ba da uzuri na ƙarya kullum ka ba da uzurin ƙarya kullum ka ba da uzuri na ƙarya me yasa ki zo makaranta ba za ya kaza kaza ya ba mu ki a makaranta kullum uzuri kullum uzurin kuma na ƙarya to wannan ɗabi'a ce ta munafukai domin kuwa su ne suke ba da uzuri don kasu je yaƙi na sha shida umarni da mummuna da hani da kyakkyawa musulmi me yake yi shi umarni da me kyakkyawa hani da me mummuna to shi munafiki aka akasin haka yake yi sai ya hani da kyakkyawa ya umarni da mummuna ɗabi'a ce ta munafukai kamar yadda Allah wata ala yake cewa wal na wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkari ko ba haka ba ɗabi'a ce ta munafukai na sha bakwai mantawa da Allah mutum ya manta da Allah gaba ɗaya nasullaha fa nasuhum sun manta da Allah Allah ya manta da su wala takunu kallabin nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ɗabi'a ce ta munafukai su manta da Allah ya ke mantawa da Allah ba tunanin Allah a abu da za a aikata ba a gabatar da umarnin Allah cikin abin da za a yi ba a zikirin Allah yadda shari'a ta ce a yi ba a sa dokokin Allah a gaba cikin duk abin da za a yi ba a babbaka hukunce-hukuncen Allah a addini da rayuwa to haka haka an manta da Allah kuma ɗabi'a ce ta munafukai na sha takwas ƙaryata alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya alkawari musulunci zai daukaka kaji cewa musulunci ba zai daukaka ba kaji cewa musulunci ya shiga cikin halin da ba zai taba samun daukaka ba to wannan munafunci ne Allah ya ba mu labarin shi zai tabbatar da addinin sai rinjaye da shi akan sauran addinai ya bayyana shi ya daga shi ya fifita shi ki ji cewa ba haka bane saboda wai kina ganin duniyar arna da kafirai amerika da ingila da yan barandansu sun taru sun yi taron dango sun yi hari ga musulmi da musulunci baki daya duk wannan aikin banza ne wallahi lokaci zai zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko mu dinnan da ke nan muna da rai ko ba mu da rai sai an wayi gari gaba ɗaya yahudawa kakar sai an karar da su duk sai sun kare har a samu da yahuda ya gudu ya ɓoye a bayan dutse ko bayan itaciya bishiya ya zama dutsen Allah ya sa ya magana itaciyar ta magana ta ce ya kai musulmi zo bayana akwai bai hude ka kashe shi ice ɗaya ne ba zai yi magana ba iccen garkar shi kaɗai ne ba zai magana ba to mutum ya ji cewa wai musulunci ba zai taɓa samun ɗaukaka ba to wannan ɗabi'a ce ta zai. alkawarin Allah ba zai cika ba ɗabi'a ce ta munafukai ba su ne suke cewa ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura ba ba munafukai ke faɗin wannan ba ɗabi'a ta sha tara ba da himma ga gyaran zahiri da watsi da gyaran baɗini kullum abin da zai bayyana ga mutane shi kika fi son ki za ki za hijabi da niqabi da safa rif har da safar hannu wannan gyaran zahiri ne yana kuma da ke kuma umarni ne na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ki tsarkake zuciyanki daga sako da abubuwan da shari'a ba ta ba bai fi wannan na zahirin da suka yi ba ya fi ko bai ba ta da cewa na zahirin ba umarni ne amma kuma na baɗinin ya fi ya zama abin da zai a gani a yaba a ce kin yi ko baki ba shi kika fi ba muhimmanci fiye da abin da yake na boye ne tsakanin ke da Allah ne ki fi ba wancan fifiko akan wannan alama ce ta munafukai na ashirin rashin fahimtar addini ya zamanto mutum ya zamanto kamar kai a cikin tukunya ba wayewa ba ganewa ba fahimta ba ƙoƙarin sanin addini to wannan ɗabi'a ce ta munafukai يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين يقول لا يعلمون بس سنبا أشياء طبيعة شيء منافقين رشن سنة الدين كما كما وقرن كان الدين دواي وقمد عركر الدين طبيعة تمومنين shi yasa kuke kokarin zuwa makaranta Allah ya saka muku da alkhairi ya saka mazajenku da iyayenku da ke ba ku dama da goyon bayan zuwa wannan wuri don a karantar da ku addinin Allah tabi'a ta 21 barin saban Allah a fili a fili ba za a saba wa Allah ba amma kuma me yasa ba za a saba wa Allah a fili ba saboda tsoro ko kuma saboda gudun magana amma yanzu mutum na da jarumta da ƙarfin gwiwa da ƙarfin zuciya wajen saba wa Allah a ɓoye wannan ɗabi'a ce ta munafukai to waɗannan na daga cikin ɗabi'u na munafunci in kun bi lissafin da kyau za ku gana ambaci guda ashirin da ɗaya bayan biyar ɗin farko in kun haɗa sun zama ashirin da shida su ne ɗabi'u na munafunci da ke da alaƙa da annifaul amali wato munafinci na aiki a hakika mai wannan ba za a ce mashi ba musulmi ba ne kai tsaye ba za a ce mashi ya yarda ba za a ce mashi ya kaza ba a'a amma yana cikin babban bala'i yana cikin musifa mai girma kuma in suka taru suka yawa za su iya rikidewa su zamanto munafincin da ke da alaka da kudiri itikadi haka nan inda sabon ku ya tafi daidai na ambaci ɗabi'u guda shida ko halaye ko siffofi ko tadodi guda shida na munafuncin da ke da alaƙa da kuduri ko ko itikadi wanda muka ce waɗannan shidan kai tsaye suna fidda mutum musulunci suna sa shi a ce mashi yana da kafirci yana da munafunci yana da sharri yana da ɓanna, kuma zai zauna a wuta dindindin ba fita har abadan abada Wanko haɗa ashirin da shida da shida sun zama talatin da biyu to daga ƙarshe ya za mu kuɓuta daga ɗabi'un munafunci annifaqul i'tiqadi da annifaqul amali ya za mu fita daga gare su hanya ta farko mutum ya zama yana jin tsoron munafuncin ma kullum ka rika tsoron munafunci don ka ga munafunci bala'i ne to wannan tsoron zai sa ka ne ka shi taka tsantsan ka shiga taitayinka ko kar ka fada cikinsa hanya ta farko kenan hanya ta biyu ikhlasi tsarkake zuciya yi don Allah duk abin da za a yi a yi don Allah ko menene shi in za a yi so a yi don Allah in za a yi ki a yi don Allah in za a yabi don Allah in za a yi fushi don Allah komai don Allah komai na uku ƙoƙarin gyaran zuciya da ɓoye himmar da mutum yake yi a fili duk wani abu da za ka yi da zai kana da himma to ka zama kana ɓoye shi gwargwado ka mai da himmar ka zuwa ga me gyaran zuciya taskiyatun nafs abu na hudu ƙoƙarin ɓoye alheri duk abin da za ka yi na alheri ka ɓoye shi kar a sani domin ta hanyar bayyanawa ne da yake shiga ko duk da cewa akwai inda bayyanar da alkhairin ke da amfani kuma ya fi ɓoye shi mahimmanci idan nan yanzu kafa a tashi aka ce to ana neman taimako kuma yau taimakon da ake nema ba karo fisin da kuke bada ba ne ba naira biyar goma ba taimako ake so ma makon taimako ana so kafin a bar nan a tara naira dubu ɗari misali duk kuka turko turko mai goma ba ta zo ta bada don an ce yau mai yawa ake so mai ɗari tana ganin iyaka akwai saka talake nan yau ina jarin zoɓon zai ƙaru kuma ko kuma jarin kuka ne tana tsoro to babu laifi a samu wata zaruma jaruma don allah za ta yi ta fito ta ce malam gana wane ne na farko ta ba da dubu biyar jarin kuka sai ya fito jarin zoɓo sai ya fito jarin sai da bulawo duk sai fito ko ba haka ne? a nan wurin ba ta yi ne da wata manufa ba in dai don Allah ta yi ta yi ne don ta fara da alkhairi ta shajja'a ta karfafa gwiwar saurasi a nan wurin tana da lada na musamman akan wannan kuma duk wanda ta koyi da ita wajen wannan aiki sai an ba ta lada kwatankwacin ladan wancan saboda alkhairin da ta dafa amma ba inda ba maslaha ce ta hukunta haka ba na ka fito ka bada a fili saboda kai abin koyi ne za ka karfafa gwiwan saura ba to ina so in gaya muku ka ɓoye abin da za ka yi na alkhairi ya fi alkhairi na fata an gane bambancin hanya ta biyar da za a biyo don kubuta daga munafinci wanda kuma ita ce hanya mafi girma gaba ɗaya akan waɗanda muka ambata ita ce hanyar addu'a mutum ya ta roƙon Allah ya yi ta roƙon Allah ya tsare shi daga munafunci ya tabbatar mata da tsoronsa da kuma ikhlasi da yin komai don Allah hanya ta shida aiki da ilimi aiki da ilimi duk abin da ka sani ka aikata duk abin da ka ji an ce ba kyau ka bari duk abin da ka ji an ce mai kyau yi kokari ka aikata amma baka yi aikata ba kai ta burin Allah hore maka da za ka aikata wannan zai taimaka ka kubuta daga munafunci hanya ta bakwai zama da mutanen kirki da mu'amala da mutanen kirki domin ana sa ran mutanen kirki ba za su yi ba ana sa ran mutanen kirki ba za su haɗu da gubar bid'a ba ba za su haɗu da dabin shirka ba saboda haka zama da su zai taimaka hanya ta takwas karanta labaran mutanen kirki da tarihinsu wani mutumin kirki shekara 1200 da kaza da ya wuce ga abin da ya ga yadda ya ga kaza da sauransu karanta tarihin mutanen kirki manya ɗiban fari 'yan mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mutanen kirki daga tabi'ai da tabi'u tabi'ina da wani suka zo bayansu na taimakawa ka zamanto ka kubuta daga munafunci abu na tara nisantar bid'a da 'yan bid'a domin bid'a guba ce hiya a habbu ila shaitani min al-ma'asiya shaitan ya fi san ai bid'a fiye da a saba wa Allah domin mai saban Allah yana tuba da wuri don ya san ba ke gure ba dan bid'a ko kafafa yake cewa shine masoyin Allah shine masoyin Allah shi ke kan daidai ke kana kan to barin bid'a da nisantan yan bid'a na goma lazimtan karatun alkur'ani da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala tilka asharatun kamila waɗannan su ne hanyoyi guda goma da idan an bi in Allah ya so ya yarda za a kubuta daga munafunci ina ganin zan iya zama in huta in bar malam Musa ya ci gaba da kuma sauran duk waɗanda ya kamata su yi magana hakika sako na gare ku gaba ɗaya ne tabbas musulmi sun keɓanta da aƙida sun keɓanta da ibadar da ta dace da koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kubuta kuma daga bid'a sannan sun keɓanta da mu'amala kyakkyawa ɗabi'a nagari ɗabi'a ta ƙwarai kamar yadda suka keɓanta da ilimi da kuma aiki da ilimin da yin da'awa zuwa ga ilimi dukkan ku nan abin da kuka ji tun daga ranar farko har zuwa yau da abin za a yi nan gaba da wanda kuka ji bare da barancin da duk sauran shekarun nan ku yi kokari ku yi aiki da shi gwargwadon iko sannan ku karantar da wasu ku cikin hikima da tausasawa domin su gane duk al'umma ta gyaru da kida sunna gyara muke nema na kowa da kowa yan bid'a ko suna so ne a basu kawai su ta cin karan su ba baka wanda ya ce kada su yi to shine babban abokin gaban su to mu ko ba haka bane don haka ina mana fatan alkhairi Allah ya ƙara mana kyawawan ɗabi'u da mu'amala ta gari ya nisantar da mu daga munanan ɗabi'u da halaye waɗanda suke ababen ki ababen kyama kafin a tsaya ina so ne in yi wani abu na ambata muku cewa akwai bishara ko to bisharan ba wata bishara ce ta zo a gani ba amma saboda ina so ne in biji kwakwalwarku shi ya sa na ce zan muku bishara ko ban muku karya ba ban yaudare ku ba akwai littafai da bakwai da zan ba malam musa wanda littafan nan so nike kawai wadda ta ga aka gano cewa daban take ta zarce sa'a to ita za a ɗauka a ba waɗanda aka gano sun zarta fa'a imma wajen lazimtar zuwa makaranta ko wajen lazimtar taimakawa wannan aiki da ake a nan ko wajen ƙoƙarin aiki da karatun da ake yi a nan a aikace an ga alamomi ko wajen biyayya ga miji ko wajen ƙoƙarin tarbiyya ko dai wata hanya da shi malam ya gano wannan tazar fa'a to a ba ta wannan littafin kawai ba dan wani littafi ne da ya isa wani abu ba a wai dan a nuna an yarda da ita an gamsu da kokarinta ko ba komai kika je kika ce ga abin da yasa aka baki littafin nan ai ya zama tarihi ga yan baya to Allah ya sa dace Allah ya karbi ibadunmu a wannan wata da sauran lokuta da muke Allah ya ƙara tabbatar da mu ya dogar da mu kan sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da su inda ne kurakurai wallahi ba da gangar bane ba kuma dan kawai sanyi bane a ah, kila dai ta yi tuntube ne irin wanda ba a rasa ba dan dama ne dan adam ne muhalli ne na kuskuren kuma kila saboda karancin ilimi duk da daga shaitan ne mai kuma gare ni ba ruwan Allah da manzo Allah da kurakurai na ina da roƙon Allah ya yafe mani ya gafarta mani kuma ya yafe muku gafarta muku ba mu ikon gane daidai dan mu yaki da su a ƙarshe ina godiya ga ɗan uwa waɗanda ke ɗaukar ɗawainiyar shirin wannan musamman shi dan uwa malam Musa Muhammad Sahabi wanda muke mai kirari amma ba zan yi a yau ba saboda irin abin da muka gani tare da shi tunda dai yanzu an daina wancan abin da kan sa kirari amma dai a ci gaba ko da ɓoye ne ko ba a fito mana fili an nuna ba ina roƙon Allah ya sanya albarka kuma Allah ya karfe su ya ƙara mana go ƙarin gaba gaba mu wajen ci gaba da ayyukan alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Torah.